a yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger ta kwato wasu motocin alfarma guda shidda da tsohon gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya yi awon gaba da su. Haka zalika bayanan sun nuna cewa hatta shi kan shi tsohon mataimakin gwamnan jihar an karɓo wasu motocin daga hannunsa. Dr. Ibrahim Doba shine sakataren yada labaran gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ga abin da yake cewa akan wannan lamari. gwamna na da shi ma an karɓo wasu motoci daga wajen shi akwai wasu da aka karɓo daga abuja kamar guda shida ba shi kaɗai ma ba ma akwai wanda suke gwamnatin eh, nashi gwamnatin da ta gabata su ma an karɓo motoci daga wajensu wansu ba su so su bayar ba ma amma mun karɓa kayan mutane daga hannunsu eh, kamar mutane kuka an su hannun shi tsohon gwamna to ni ban san adadin su ba duka amma ne na akwai guda shida da na gani da ido na wannan shidan nan kamar wani irin kira ne kenan motoci ne masu kuɗi da yawa na akwai g-wagon mercedes mercedes dai kamar guda uku ne range rover su ma guda biyu da ɗaya kuma Eh, cps wannan kun yi bincike ba nashi bane tabbas kuka amso su kuku dai yaya abun yake eh, ayin bincike ai ba za mu je mu ce abin da ya sayar da kuɗin shi ba ya mar mana da da kayan mu shi shi ma ba zai bayar ba ba mu da iko da za mu ce abin da ya saya daga daga shi ya ba mu ko na gwamnati ne ah, baya yiwuwa akwai ɗaya da matan ta take hawa wannan ma an karɓo wasu za su yi tsammanin kamar kuna yi ma tsohuwar gwamnatin nan ta da kulli har kun fara tursasa kuna an so motocinsu me za ku ce akan wannan batu mun zo yin aiki ne ko kuma a kwato aikin aikin mutane yana cikin ayyukanmu motocin nan ba na kowa ba ne na gwamnati ne A lokacin da na tuntuɓi kakakin tsohon gwamna Babangida Aliyu, Mr. Israel Ebeje, ya ce baya son in ɗauki muryarsa, amma dai mai gidansa yana sane da bayanin. Wannan dai wata alama ce da ke nuna cewa sabuwar gwamnatin APC a jihar Niger ta shirya binciken tsohuwar gwamnatin da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. to Allah ki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro wata rana shi za ya baka tausayi kuma komi ne ne ya baka tausayi wata rana shi za ya baka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na.